Yau da gobe muryar Amurka Daga muryar Amurka a Washington DC. Sallama da watan dukanku baki ɗaya kuna nan lahiya da wannan maraicen laraba takwas ga watan Yuni da kuma watan masu azumi na ci gaba da ibada lahiya. Yau da gobe shirin matasa kuke ji kai tsaye daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC akan mitoci 25 da 22 da 16 da kuma ta intanet a voahausa.com ko ta Facebook a shahin VOA Hausa. A Nyamai babban birnin ƙasar jamhuriyar Nijar kuna iya jin mu kai tsaye ta VOA Africa akan mita 102.5 a zangon FM. A sauran sassan ƙasar kuma za ku iya kama mu kai tsaye ta gidajen rediyon amfani da sarauniya da niyya FM a birnin Kwanni. Masu gabatar muku da shirin Jamila Kabiru Fage tare da Halima Jumrau. Galibi a kasashenmu na Afirka kayan matsarufi na ƙara tsada a kasuwanni kuma yanzu lokaci ne da masu saye ke kuka da 'yan kasuwa. Shin me yasa rahamar watan azumi ba ta shafa farashin kayan matsarufin da ake matukar bukata a lokacin azumi? Laifin 'yan kasuwa ne ko na gwamnati ne? Masu saya na da ta cewa kan farashin kaya? Kaga dai mu masu saya ne ko yana da tsada ko babu tsada dole za mu saya. wannan tsawala kaya da aka ga ya tashi yanzu ba wai daga wurinmu ba ne kowa ya san yadda ƙasar nan take ciki amma ya kamata wani lokaci su 'yan kasuwa 'yan uwanmu a dinga duba abun da ake samu nan ba sai an same shi da yawa ba kaga kamar misali lokacin kirsimeti kaya baya tsada to amma ba mu san me yasa ba in azumi ya kawo kai komai sai kaga an sa masa Muna tare da ayar mu ta yau daga Malam Lawali alijiba daga kasar jamhuriyar Nijar. sai kuma kwalamar ramadan daga madahin zainab abdullahi uwar gidan abokin aikin mu usman ahmad kabara da kuma amsoshin tambayar da muka yi muku a facebook duka a cikin shirin yau da gobe shirin matasa a mu na facebook mun yi muku tambaya cewa a ganin ku me yasa ake ci gaba da samun masu aikata abubuwan shedanci a cikin watan ramadan duk kuwa da cewa shidanu na cikin sarkoki a ɗaure. ga amsoshin wasu daga cikinku. Gaskiya da gobe a gani na abin da yake kawo hakan tun harko wato kahin watan azumi ya kama shedanin ya riga ya yi mummunan rauni mai wahalar warkewa. Kasancewar dama can tun harko ba a damu da ibada ba. Sanda watan Ramadan ya kama tukuna ne lokacin da za ka ga suna ɗan zuwa masallaci. don wannan lokacin ba wajen wucewa saboda ta kowace hanya ka bi masallaci ne sako daga Zubaida Ibrahim. Na'am, amsa tambayar ita ce ƙeƙashewar zuciya ce ke haifar da haka. Wato akwai wani yanayi da ɗan adam zai tsinci kansa a ciki na aikata laifi. Tun yana yi yana rena abin da yake yi, yana ganin kamar ba komai ba ne. Yau ya yi a ɗaga baƙi a zuciyarsa, gobe ma haka, jibi ma haka, har a wayi gari zuciyar ta yi baƙi ƙirin to daga nan an sami ƙeƙashewar zuciya kenan idan ɗan adam ya kai wannan matsayin to sai dai a taya shi da addu'a don kuwa ya kai matsayin da zai iya aikata laifi a kowane lokaci har a cikin ramadana saƙo daga bilkisu mudassir ta fawa balewa rashin karatun addinin musulunci ne karanci a wajen jama'a duk yawancin mutane sun koma karatun zamani na boko shi ko boko ba zai kai mu ga tsira gobe kiyama ba sako daga amina sa'idu bauchi Hmm, yau da gobe kenan. Idan an ɗaura waɗancan shaɗanin fa, akwai wasu fa da suke cikin mutane wanda dama Allah ya la'ance su, wanda abin da suke yi cikin wani watan ko kaɗan ba sa denawa idan an shiga watan Ramadan. To fatanmu shine Allah yi mana tsari da su. Amin. Sako daga Abubakar Kawo Alhaji Ibrahim Driver Girgir. Yau da gobe kamar yadda aka sani ana ɗar ɗarme manyan shiɗanu, To amma a cikin mutanen akwai wasu masu halayya irin ta shiɗanu. don ina mai tabbatar muku da cewa idan mutum bai dage ya riƙe Allah ba, to tabbas zai kasance daga cikinsu. Al'ummar musulmi ya kamata mu zauna mu yi kanmu karatun ta natsu, mu daina aikin alhasha ko da bayan azumi ne. Sako daga Zakariya Umar Limawa. Yau da gobe, abin da ya sa mutane ke aikata ashararanci a cikin wata mai alfarma shine ne. da yawa yawan mutane zuciyoyin ne ke zuga su wanda baya wuce saboda sun saba da hakan ne duk da cewa sun san hukuncin ubangiji akan hakan maganan shaidanu kuma ai mutane ma kansu shaidanu ne babban shaidan din ai dama rabawa kawai yake don ya munanta abin sako daga abdullahi tijjani barkaji a gaskiya rashin tarbiyya ne tun harkon rayuwa shine ke jawo haka an ɗarme manyan shaidanu an bar mu da ƙanana Idan ka ga mutum bai daina shedanci ba, to wataƙila ba shi da rabar lahira babu yadda za ka yi da shi kuma. Domin annabi Nuhu alaihi salam ɗansa ma ya hanɗari amma ba sakacinsa ba ne. Don haka a nan ma ba za mu zargi wani ba sai shi. Sako daga Mustapha Ibrahim ɗan hashi Salam filin yau da gobe. Ni a ganina ba komai ke sa wasu aikata aikin shedanci ba a irin wannan wata mai albarka wato watan azumin Ramadan sai rashin ilimi da imani wanda hakan ka iya kawo rashin sanin mahimmancin wannan azumin Ramadan. Sako daga Rulwani Sa'idu ga yare. Yanzu ga Malam Lawali Alijibo daga Nijar da ayar mu ta yau, aya ta takwas a cikin Suratul Ma'ida. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين لله شهداء بالقسط ولا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا عدلوا هو أقرب للتقوى واتقوا الله إن الله خبير بما yau za mu yi magana ne akan wannan aya wanda take magana akan cewa ayi adalci ko da a cikin maganganu ko da a aikace aikin da kake musamman ga mummuni ya yi adalci ga mummuni ɗan uwan shi kuma ga wanda ba mummuni ba ma Shi ne Allah subhanahu ta'ala yake cewa ya ayyuhallazina amanu kunu na lillahi ya ku wanda kuka ba da gaskiya ku kasance tsakaninku da Allah shuhada a bilqist kuna shaida akan gaskiya wala yajrimannakum shan'anu qaumin ala Allah ta'dilu kal wani kiyayyal wasu mutane ta sanya ku cewa Kar ku yi adalci Allah sai ba mu umarni cewa a aqrabu littaqwa ku yi adalci shi ne ya fi kusanci da tsoron Allah Wataƙulla, ku ji tsoron ubangiji inna Allah bi bima amalun domin Allah ya san duka abubuwan da kuke aikatawa ‘yan uwa in aka lura wannan ayal na nuna mu cewa ashe musulunci baya goyuwa bayan duka wani kabilanci bangaranci asubanci baya goyuwa bayan rishin adalci tunda ubangiji subhanahu wata'ala a cikin wannan aya yana nuna mu cewa e lalle in dai kai mummuni ne to ka lazimci adalci ka lazimci gaskiya cikin halayenka ka lazimci gaskiya cikin maganganun da zaka waɗi ka lazamci gaskiya cikin shaidun da za ka bada don musulunci abu ne wanda yake son kyakkyawan hali da kyakkyawan mu'amala tare da duka wanda kake tare da shi sawa'un kana musulmi ne ko ba musulmi ba ne to musulunci ya yi umarni da lalle mu'amala ta gari lalle zama wanda babu tashin hankali kenan mun gane jama'a musulunci ba addini ba ne wanda yake son tashin hankali musulunci addini ne wanda yake so a tsaye da gaskiya a tsaye da adalci a doron ƙasa domin tahiya ta adalci ita ce tahiya mai ɗorewa ita ce tahiya wanda ubangiji ya umarce mu da mu yi in aka lura a nan ubangiji subhanahu wata'ala yana faɗa cewa ko da mutum maƙiyinka ne in za ka yi shaida a kan shi to ka yi ta tsakaninka da Allah ka yi ta da gaskiya sawa'un kana cewa ba addinin ku bane ɗaya ko kuma ba ƙabilar ku ba ɗaya ko kuma ba garin ku ba ɗaya ko kuma kishiyar ce ko kuma abokin sana'arka ne to sawa'un duk yanda yake ciki komin cewa akwai gaba tsakanin ku to musulunci eh, babu wanshi da wannan abu naku ka komo ka yi gaskiya ka yi adalci eh, tsakanin shaidar da za ka yi to yan uwa in an lura ashe musulunci addini ne mai sauƙi addini ne wanda duwan tashin tashina bayya so in ka ga mutum ya yi wani abu na tashin tashina kenan ba addini ba ne ya sa shi ra'ayin kan shi ne wannan kuma kalma kullum muna faɗarta a kowane addini za a iya samun cewa wanda zai yi mummunar fahimta ga addinin wanda za ta kai shi ga hallaka wanda za ta kai shi ya rika ganin cewa shi ɗaya ne ma mummuni ko shi ɗaya ne musulmi ko shi ɗaya ne mai bin wancan addini ko shi ɗaya ne ya iya ko shi ɗaya ne zai samu rabo wajen Allah to lalle addinin musulunci na kalubalanta duka irin wannan halayya wanda mutum zai shiga eh, ya gani cewa e lalle dan wani ba nawa ba ne bari in yi shaida wanda ba ta gaskiya ba. To yau ma mun sake komawa gidan abokin aikinmu Usman Ahmad Kabara kuma mun bi uwar gidansa Zainab Abdullahi madafinta don mu gano muku a kayan kwalamar da take haɗawa a yau. Asalamu alaikum mai sauraro ina fatan muna nan lafiya ya azumi kuma. so yau dai ina so in mana alalale na leda da crayfish da farko dai na da wake na na surfa shi na wanke na zan markaɗa shi saboda markaɗan wake yana ɗaukar lokaci na surfa na wanke tas na haɗa komai na sa tattasai da albasa da tarugu zan markaɗa shi yanzu to masha Allah na kammala markaɗa wake na gashi nan zan zuba shi a cikin abu mai ɗan zurfi bayan na zuba shi na ɗauki blender ta na wanke na ajiye ta to ina buƙatar magi gishiri da kori sai crayfish ɗin na gama zuba su na ɗan sa ruwa saboda ya ɗan ba ruwa-ruwa ba ba kuma kauri ba sosai ruwa kamar da yadda dai ba zai yi kauri ba kuma ba zai yi ruwa ba sosai daidai to sai in ɗan buga shi saboda zan ɗan buga shi na ɗan wani lokaci kaɗan saboda kai ya kumbura ciki <laughs> to gashi nan na kammala buga shi dama na zuba magi da gishiri da crayfish da kori na gama sai ina buƙatar santana saboda ɗan kukkulla shi to ga santana na nan na nemo dama ina da ita a ajiye sai in fara kullawa ɗan daidai daidai shi ma ba da yawa ba cika santanan ba barin ɗauko zan fara zubawa a santana gashi nan na ɗauko leda ta ina zubawa ina kullawa gashi nan ina ta kulli ina ta kullawa to bayan na kammala kulli sai a ɗauko tukunya kuma saboda zubawa a ciki ta ina zubawa a cikin tukunya bayan na gama zuba a cikin tukunya zan samu ruwa ɗan kaɗan zan zuba a ciki ba zan cika tukunyan ba ne da ruwa abuwan daidai za ka zuba a cikin tukunyan ba dai da yawa ba kuma ba kaɗan ba yadda dai ka tabbata zai dafa maka a lallen naka bayan na zuba ruwan na rufe tukunya ta sai in kunna stove dina wato gas kenan kashi na ina kunna stove dina na ɗora alale zan jira 'yan wani mintuna kafin alale na ya kammala sai kuma ci a sha ruwa lafiya mun gode mu ma mun gode ko da yake Usman kabar na mana kashe di kakku cinyan kakku alalina <laughs> Amma kin ga batun ledan nan ko? Eh. Saboda bincike ya nuna cewa um, amfani da irin waɗannan abubuwa na leda suna cikin uh, abubuwan da ke haddasa cutar sankara wato kansa. Mm, mm-hmm. Kin ga da ganye ake naɗewa. Mm. Idan da za a koma ga ganyen nan da abin ya yi. Sai yanzu kuma za a iya amfani ma da foil. Wannan mm. kamar shi ma ledan ne amma shi za a iya mai da shi kamar jaka haka. To yau zaren matasa ya dira a kasuwar Yola jihar adama domin duba farashin kaya da yadda wasu ke tsawwalawa takanas a watan Ramadan. Jagoran muhawarar shine Ibrahim Abdulaziz wanda ya zamna da 'yan kasuwa biyu Alhaji Aliyu da Alhaji Rabi'u da kuma mai sayan kaya Malam Usman. Ibrahim Abdulaziz Jamuje. Alhaji Aliyu na farko sautari akan zarge ku 'yan kasuwa da cewa Eh, da zaran azumi ya zo ko kuma an suma haram azumi kan tsawala kayake wato kayake kan tashin gurin zabi me ke sawa haka kuke wannan abu to a gaskiya ina so da farko masu siya suke mana adalci domin wannan tsawala kaya da aka ga ya tashi yanzu ba wai daga wurinmu ba ne kowa ya san yadda ƙasar nan take ciki yanzu haka musamman an rufe boda babu ta yadda za a yi kayan nan ai ganin kayan a kasuwa ma ya kamata ake mana adalci muna ƙoƙarin kawo wannan kaya saboda fa wannan kaya hanya ɗaya tak yanzu za mu iya ɗauko su mu kawo kayan nan muddin kuma idan ba mu kawo ba mu ne za mu ke jin maganganu a bakin al'umma amma da zarar mun yi dan kokari mun kawo mun dan kara kaɗan a kai kuma sai ka ga mutane sun dinga rara ta magana ana cewa kaya ya yi tsada a kasuwa ba sa ganin gwamnati mu suke gani a ko da yaushe eh yanzu haka ni ina kawo shinkafa da sigari da kuma shinkafa nan akwai eh, wato na tuwo akwai kuwa gumi wannan gumi dai muna sai da ita dubu goma sha hudu da dari biyar a dacen baya yanzu haka ma sabon kaya da zai zo muna sa ran ma zai fi haka tunda yanzu haka mu ma mun samu ƙari daga gurin manyan mu ita ɗanyar kuwa dama tsakanin su dari biyar ne ake sai ta ga shuga kuwa ta kai ma kisan dubu goma sha biyu har da ma yanzu haka don kaga ba wai daga gurinmu ba ne da zaran an fara wannan azumi gashi halin da muke ciki a kasar yanzu haka za a ga kamar daga wurinmu ne idan mutum ya zo duk bayanin da muka yi mishi ba zai karba ba zai ce kamar mu ne 'yan kasuwan mu muke zaluntar su alhaji rabiu ka ji abin da dan kasuwa na uwanka ya faɗi ah, kai ka goyi ba ko kuma ya lamarin yake ne e lamarin da duka tafiyan guda ɗaya ne amma ya kamata wani lokaci su 'yan kasuwa 'yan uwanmu a dinga duba abun da ake samu nan ba sai an same shi da yawa ba yanzu misali idan su za su damu sai da gumi dubu goma sha hudu da ɗari biyar to ni a nawa zan iya rage shi in mai da shi dubu goma sha duk da cewa a an rufe boda an rufe kaza kaza ko ma kaɗan ya aka samu dai ana samu a ciki kaga su yanzu dan uwana zai iya sai da shi a yadda na gaya maka sha hudu da ɗari biyar amma ni zan fi bar shi a sha hudu duk da haka akwai samu idan muka koma ta gumi kuma suna wasu suna sayarwa sha hudu amma ni ina rage ɗari biyar me yasa saboda mutane masu can cewa eh wannan lokacin muna cikin watan azumi kuma za mu iya mu taimaka ladan nan ba sai ka sayar ka cire ka ba mutum kyauta ba rage mishi abun da ka yi shi ma aikin lada ne shi alhaji rabiu da yake saidawa haka yake ragewa mu ba mu san inda yake samo kayansa ba domin duk ta hanya ɗaya ne muke samu wace hanya watakila kai akwai hanyar da ka gane don mu yanzu haka wannan kaya da kake gani muke saida ta haka ma mu ma mun daure ne mun rage kenan muke saida ta haka ba za ka manta ba mota ɗaya ne take kawo mana kaya cikin kasuwan yola to amma mota mota ɗaya da take kawo mana kaya ai ba gun mutum ɗaya ko muka saya ba mota ɗaya da take kawo mana ni ba zan yadda da abun da suke faɗi ba to ba da mata zan dawo gare ku amma yanzu ga alhaji usman ku ke sai waɗannan kayayyaki da sansu haka ko ko abun ya fi shafa na farko dai ya azumin bana ya kayayyaki yake to alhamdulillah kaga dai mu masu saya ne ko yana da tsada ko babu tsada dole za mu saya tunda muna da iyali a gida kaga dole za mu saya amma ni abun da nake neman alfarma su masu saya su sayar ka kamar yadda malam rabi yake faɗa gaskiya gara su kar su dinga sa buri a kai yawa ko ka so shi da tsada sai ka duba yanayin da halin nan ƙasar yanzu muke ciki kaga kamar misali lokacin kirsimeti warin ka maka misali akwai wani bonanza musamman da ake yi kuma kaya baya tsada to amma ba mu san me yasa ba in azumi ya kawo kai komai sai kaga an sa masa kuɗi yanzu dai haka na shigo kasuwa an ce jiya ya sauka gashi ya kuma na shigo an ce buhu danye buhu danye dubu goma sha hudu da ɗari biyar kuma yau ko kwano ɗaya bai rage a gida ba kuma yau zan saya to ka gani don haka muna nema a sassauta duk da dai mu sai da ƙasar da take ciki amma su ma masu sayarwa su sassauta saboda mu mu ma talakawa mu samu rangwame a ciki. To a ka dai kiran da su masu saya irin fatin da suka yi ko kuma roƙon da suka yi yanzu ku duk da wannan matsala da ka ambata ya kai ganin za a magance wannan matsala domin shi talaka ya samu sa'ida. Kafin faɗi yadda za a magance wannan matsala kada su manta fa ba ma sayo kayan nan da tsada kaɗai ba motar da za ta ɗauko wannan kayan ma gashi gas ma ya yi ƙara kuɗi shi fetur ɗin ma gashi an san yadda yake kuma yanzu haka hanyar da za a bi a samu sauƙi na farko dole ne mu tsaya da addu'a kuma dole gwamnati ta waiwayi al'amarin nan domin ba a magance abu lokaci ɗaya gwamnati ita hujjan da ta bayar a kan rufe bodanta ta rufe kan cewa ba ta samun kuɗin shiga to ta yaya za ta samu kuɗin shiga ba ta inganta harka ba yanzu hanyar ta ruwa za mu je mu ɗauko wannan kaya ko kuwa shugabanninmu za su ɗauko mutum nawa ne suka iya ɗaukan abu ta ruwa ko kuwa akwai jirgin da fa sai yayi wata shida yake lodi sai yayi wata shida yake saukarwa sai an zo ta ruwa yayi wata shida talaka suna tsaye suna abun nan ayin talakawa za su mana adalci ko kuma masu sayan kaya za su mana adalci ya kamata in muka shiga muka samo kayan nan mu zo komin tsadansa su samu saya tunda sun san ta yanda muke so muke dauko kayan nan adalcin da ya kamata su yi mana gwamnati kuma ta gaggauta duba wannan al'amari domin na ga alhaji rabiu uh, yana daga hannu kamar akwai karin haske zaka ne da za a samu sa'ida batun adalci guda ɗaya ne ita gwamnati ta rufe hanyoyi da ake shigo da kayayyaki wanda bai inganta ba misali ba ba su inganta ba za a kawo kaya amma ba tare da an biya ma gwamnati harajin da ta sa ba yawancin mutane 'yan mu haka muke yi amma hakan bai dace ba abu na ɗaya abu da nake so shi ya gane wai gwamnati ta yi adalci gwamnati ta yi gwamnati tana yi ne saboda ta gyara mana kasa amma kuma mu 'yan kasuwa muna bata kasa ta ina ta zuba kuɗi akan kaya da muke amfani da shi abu na guda ɗaya kenan na biyu ka kawo magana mai a'a motoci da za su kawo kar ka manta fa a ƙarshen shekara ana ba da wani abu a inda muke sayo kaya ya za ka yi da wancan riba da kake samu na kyautan da ake baka to ai alhaji rabiu wannan abu da kake faɗa ake bayarwa dinnan tallafi ko kuwa wani taimako da ake bayarwa shugabannin mu ake bawa kuma gwamnati ta riga ta san wa'inda take bawa ba wai mu ƙananan yan kasuwa ake to duka eh, ah, tunda duk abu ne a kuma masu tunanin kan cewa misali kamar yadda muka sani kamar yadda malamai kan yi bayani mukan ji a bakunan malamai shine idan azumi ya zo akan ɗaure ɗan da sauransu haka za ka tadda zuciyar mutum yana tunanin zai yi mugunta ko kuma zai wani aikin da bai kamata ba wai nan ne ba ɗaure ko kuma a'a akwai ɗan ne ban soma da mara son zuciya ne eh, ibrahim blaziz mu yi maganan gaskiya batun shedan za a ɗaure shedan za a yi waye-waye amma mutane akwai son zuciya a cikin duka al'amuran da muke yi za ka ga kamar yadda 'yan uwanmu suke yi abu ne wanda ka ji kasin shi 500 sai ka zo ka ce ka sa dubu ɗaya ya yi yawa shedan ba ce wai ka sai da abunka mai yawa ba zuciyanka ne zai sa maka shedan baya fito ya ce wani na ja ka je kai kaza batun shedan za a daure amma mudin ma akwai shedanu mudin yan uwanmu yan kasuwan ne to To eh, Malam Ibrahim a gaskiya wannan karo in ma za a daure talauci ya kamata a daure domin ita ta addabi kasa talauci ita take kawo shedan din cikin al'umma an aka daure talauci mu mun fi karfin shedan din. Yana kasuwa ya zai ce wai a daure shedan. To zamu da to bari je ga su wanda suke siya a to Malam Ibrahim Aziz shedan nan yana su kansu yan kasuwa kuma mu masu siya ne sabida kamar yadda Malam Rabiu ya faɗa su masu siya babu shedan a cikin su yanzu. <laughs> Su mu masu siya ne ai. su ko masu sayarwan suna sa riba ya daidai da uwar kuɗi haka ba zai taɓa yiwa ba to ta yaya za a samu ci gaba wannan wata. Yanzu a mu a tambaye ka ne wani kira kai wasu 'yan kasuwa da kuma masu saya musamman a wannan lokaci na watan azumi da na samu lada tun da dai shaɗa na daure kamar yadda malamai ke bayani. To kira da zan yi dai da su masu sayarwa don Allah don annabi su yi rangwame su taimaka don wani yana da hali zai siya dutsa da shi wani kuma bai da hali a cikin halin da ake ciki a wannan kasa. Su kuma fa masu sayan fa. to su kuma su siya dole ne za a yi haƙuri kuma yanzu yadda abubuwan yake tafiya dole ne a koma noma kawai shawarar da zan ba wa masu saya a yi haƙuri don abun da ka saba saya da yanzu ya canja yanzu wasu abubuwa duk babu shi saboda ya yi tsada To dan iya ma na jin jiki a azumin nan na bana kamar yadda za ku ji a labarin dan iya daga bakin Isa Lawal Ikara. yau zaune na iske ɗan iya yayi tagumi na ce ɗan uwa lafiya kuwa na ka zaune zugum kamar garin ya ɗauɗimi ya ce ai ko ban faɗi ba na ikara ka san ina cikin ƙuƙumi saboda ka ga dai yanzu mun riga mun fara azumi amma fa sai a sha ruwa ka ga kuma babu abin a tahami ka san kuwa ni ko ba azumi ma ba na wasa da da'ami shine nake ganin bana dai zan yi azumin nan ne kawai cikin rami musamman ka san damuna ce kuma abinka da manomi ilimi ga aikin gonan da ke buƙatar ƙarfi kuma ga azumi sannan idan an sha ruwa babu wani abinci mai gina jiki sai wani ɗan dabino ƙarami na ce to amma ɗan iya baka tunanin mu kanmu ba mu tausaya wa ɗan uwanmu talaka saboda ai ba gwamnati ke sai da kayan abinci ba amma gashi nan farashin duk ya ninninka komai kake son saye da zaran ka taɓa sai ka ji farashin ya kashe maka laka duk da cewa 'yan kasuwan sun san wannan wata ne da ake neman al albarka amma sai ka ga 'yan kasuwan namu sun gwammace kawai su samu talakan su yi rarika alhalin sun san irin wannan mugun hali na takura wa dan uwanka ka iya jefa su cikin halaka dan iya ce i eh, kuma gaskiya da wannan dan wannan shi yasa banan muke ta kuka musamman ganin gaskiyar magana bana fa ba harka ko da yake dai mu da muka katari muna da lafiya ma sai a ce mana san barka sai dai kawai mu yi ta fatan Allah ya warware mana dukkan tuka na ce a gaskiya haka yake dan iya bana fa kam sai dai Allah ya kawo mana ɗauki saboda a ranar azumin farko fa na ga abin da ya bani mamaki wasu na gani an sha ruwa amma fa ba su da koda na shan kwaki suna ta faman zuba zuruntun neman koda ɓarin dabino don su yi buɗe baki amma abin ya gagara duk da yake akwai gidan wasu ana ta sharɓar girki kamar ana biki dan iya ce ai yasa nake ganin dole ne masu hannunmu da shuni har ma da saraki su taimaka wa marasa ƙarfin cikinmu domin a gaskiyar magana bana fa talaka na jin jiki kuma tun da wannan wata ne da mahaliccinmu ke son mu kyautata aiki ya kamata masu ƙarfi su taimaka wa talakan da bai da arziki ta haka ne kawai Allah zai sanya albarkar da dukiyarsu za ta yi ta auki na ce to dan iya Allah dai ya taimaka wa talakawa ya kuma saka tausayi a cikin zukatan masu kuɗin da Allah ya ba su dukiya mai yawa su kuwa 'yan uwanmu da muke tare kullum kullum wato 'yan kasuwa kamata ya yi su sani cewa wannan wata na azumi fa wata ne da ake son taimakawa 'yan uwa musamman ma dai masu raunin mun da gasu nan muna gani suna ta fama da yunwa saboda haka duk ɗan kasuwan da ya fi tsawwalawa to ya sani shi yake yi wa tarko domin akwai ranar mutuwa domin fa sanin kowa ne Allah na saka wa duk wanda aka cuta cikin gaggawa su kuma talakawa ya zama wajibi su koma ga Allah don su samu ingantaccen rayuwa ta yadda yadda za su samu walwala domin ko cikin ikon Allah za su samu natsuwa. Iduku wanda bai aikin kirki a nan duniya a gurin Allahu zai yi shawiya da yawan duka cikin hawiya. Bazar kwaila ku amsa kiranmu ‘yan kasuwa ku bar cuta ga danginku ba. Ku ‘yan kasuwa ku tsare Allah da yin gaskiya da adalci ku bar murdiya a cikin sana'ar ku don rabbana. kusan arziki da rashi Allahu ne kaddari. Kusan arziki da rashi Allahu ne kaddari karku Jamila, kin san yanzu haka akwai wanda ke saurare mu sunan shi Albert Wakil yana Dublin ƙasar Ireland. Mm. Muna godiya sosai Malam Albert da fatan zaka ci gaba da sauraren mu a koda yaushe. da kuma bala sani mai lahiya sai a awari suleiman aliyu guda da Nasiru Sara Sara Nasiru da Usman Muhammad waɗanda suka bi mu kai tsaye a Facebook masu saurare iyakacin shirin kenan sai gobe da izinin Allah yanzu a madadin. Jamila Kabiru Fagin. Da Daniel Brown da ya haɗa mana sauti da injiniyan mu Mr. Misha Halima Jumrau ke sallama da ku sai gobe da izinin Allah. Yau da gobe muryar Amurka na kiran kuma ta yau da gobe shirin su BOA ba sa daina ba. Muryar Amurka yau ta tantance. Ta a yau da malalaci eh, yau gyara suka sa a gaban su kwarai ba za su bari ba yau da gobe muryar amurka na kiran kuma ta yau da gobe shirin su boa ba sa daina ba masu wasanni ba ta kyale ba yan wasan kwallo ba ta manta ba wasan kokowa ba ta mance ba wasanni na motsa jiki dukkan su ba ta share ba Mucho por bienvenido.